Ka yi shekara talatin baka gama university to primary din ma in za su je sai je su je su sha kwaya a gun su dawo saboda haka ba ilimi ba karatu duk inda ka je kwaya duk inda ka je kwaya kowa ya kwaya kowa na kukan kwaya maza kwaya mata kwaya manya kwaya yara kwaya kowa na kuka ba wanda baya kukan kwaya to alhamdulillah mun fara tun daɗewa mai kama wata ɗaya ko biyu muna wannan abu na mun kama ina ji yanzu mun kama mutane sun fi ɗari da wanda muka kai kotu da wanda muka kai ndlea ga sunan ba iyaka ratata to amma duk da haka mu ba mu gamsu ba domin bai fi jigo wanda ake kira dila wanda su suke kawa kwayoyin har yanzu ba mu kama ba kuma muna so mu kama su burinmu mu kama su kamar bishiya ce ka sare ka share rassa ba abun da ka yi domin rassan zai su sake tohowa in kana son kashe bishiya daga kasa, za ka sare ka tone jijiyoyin to kenan bishiya ta mutu to duk irin kamin da muke in ba mu kama ainihin masu kawo ƙwayan nan ba muna ɓata lokacin ne kuma muna yaudaran to mu abun da muke so kuma muna roƙonku don Allah ku taimaka mana kowane ne inda yana sai da kwaya don Allah ku faɗa mana ku ce mana kule mu kuma za mu ce ku cas kowane ne za mu kama shi da izinin saboda haka ina kira gare mu don Allah don annabi mu haɗa kai mu yaƙi wannan kwayan. masu saidawan ai ba ba ba 'yan sama jannati ba ne in sama jannatin ne mu ma muna zuwa sama jannati saboda haka ko ina suke